Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Zainab Abdullahi. Kar dai ku manta kuna tare da mu ne a cikin wannan tasha namu mai albarka wato shahidan mutiwi jama'a da dama kan tambaya cewa shin me yasa muke son sayida Fatimatu Zahra salamullahi alaiha wasu kuma sukan ce me yasa muka fifita ta a cikin zuri'an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana mana cewa Fatimatu Zahra salamullahi alaiha tsoka ce daga daga gare shi duk wanda yake son ta duk wanda yake son shi to ya so sayida Zahra salamullahi alaiha hakanan duk wanda yake kinta to kamar yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne sannan ko baya ga haka ma hausawa suna cewa maso uwa to ya so ‘ya'yanta ta ya kake tunanin za mu so manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma mu ƙi zuri'a wacce ta fito daga tsatsan shi hakan ba mai yiwuwa ba ne saboda ko a al'adance ma in ka duba dole in kana son sarki to dole zaka so 'ya'yan sarki kafin ma ka je ga son wani nashi wannan kadai ya isa ya zama hujja da kuma dalilin da yasa muke son sayyida zahra salamullahi alaiha baya ga haka kuma sayyida zahra salamullahi alaiha ta kasance kamila kuma salihan mace to ta ya kuke tunanin ba za mu ɗabbaƙanci da santa ba ko saboda kyawawan ɗabi'unta ko don mi koyi da su ina fata wannan kadai ya isa ya gamsar da masu kallon mu akan dalilin da yasa muke son Sayyida Zahra lahi alaiha ko kuma dalilin da yasa muka fifita Sayyida Zahra lahi alaiha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.